lahadi ɗaya ga watan zulkada shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai da hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya yi daidai a sha tara ga watan hudu shekara na dubu biyu da ishirin da shida a kalandar miladiya wannan majalisi namu mai albarka da muke karatun sirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan littafi mai albarka ar-rahiqul maktum wallafar al-shaykh Rahman al-Mubarak Furi Allah ya ji kansa da rahma wannan shine darasin mu na 163 a karatun wannan littafi bayan dogon hutu da muka yi tajin tun kafin ramadan man dan yi kwana biyu ba mai karatu sannan muka yi hutu ramadan bayan sallah kuma mun zo mun fara da goron sallah da nufin za mu ɗora muka sake samun baraka to insha Allah yanzu mun dawo kenan za mu ɗora da fatan Allah maɗaukaki yi iya yin gora yau an ƙaddamar da lanshin na gina islamic center na kungiyar jama'a ta zalatul bid'a kama ta sunna a can azazan bukari da girma mai martaba Hosana na kyana ya ba mu saƙo mu faɗa muku a dukkan masallatai da muke lemanci ko muke karatu cewa kowannen ku ya bayar da naira dubu ɗaya a matsayin gudunmawarsa ma wannan islamic center dubu ɗaya sun su kowa dubu ɗaya ba za ta gagare shi ba duk wanda ya fi ƙarfin dubu ɗaya lallai ya bayar da wannan a matsayin gudunmawarsa babu wanda zai mana irin wannan aikin sai kuma wannan gudunmawa kaɗan-kaɗan ɗin shi ya sai albarka shi ya ta shiri haka in yanzu a nan mun kai ishirin ko sama da haka in kowa zai bayar da dubu ɗaya mun samu dubu ishirin kafin a samu da zai dunkula dubu ishirin ya bayar za a ɗan yi wahala amma in dai za a yi haka ɗin a ce kuma za a ci gaba a ce kowane sati sau ɗaya mutum kowa ya bayar da dubu ɗaya to za a samu abin da ake buƙata alhamdulillah a wajen taron ma an samu abin da yake na kashi ne wajen miliyan goma sha uku sannan da alkawarin da mutane suka yi kuma an samu sama da miliyan hamsin kuma ana buƙatar miliyan ɗari ne da wani abu da goma sha wani abu saboda haka na isar muku da wannan saƙo a jagorori wannan masallaci sai a karɓi wannan dubu ɗaya ɗan a kai musu Allah madaukakin sarki ya bada ikon biya ah, wannan yana cewa ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam yusni ala rabbih azza wa jalla wa yad'u mana magana ne akan yakin Uhud mun ga yadda annabi alaihi salatu wassalam ya sa aka tara shuhada Uhud yadda aka binne su malam sai kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam gashi nan yana yin kirare da yabo da mahaliccinsa mabuwayi madaukaki kuma yana addu'a a gare shi rawa Limamu ahmad al ahmad ya rawaito cikin musulminsa kenan lamma kana mu uhud yayin da ranar Uhudu ya kasance وانخفأ المشركون مشركين سكا جوية بايا سكا آه سكا نوحي الزواج جرم مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام سيتي مصحبانسا استووا حتى أثني على ربي عز وجل كديديتا حر ليبو ma mahalicci na mabuwayi mai ɗaukaka fasaru khalfahu sufufan sai suka yi sahu a bayansa suka kasance a bayansu sahu-sahu da sai annaba alaihi salatu salam ya yi wannan addu'a yana cewa Allahumma laka hamdu kullum اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما كبرت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مبعل لما قربت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إني أسألك العون يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رزك وعذابك اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق shi shine kirari da yabo da Allah maɗaukakin sarki da annaba alaihi salatu wassalam yayi wa Allah maɗaukakin sarki da kuma addu'a ma'anar wannan addu'a Allahumma lakal hamdu kullu ya Allah dukkanin yabo naka ne kai kadai kai ka cancanci dukkanin yabo shine ma'anar alhamdulillah اللهم لا قابض لما بسطت ya Allah babu mai kame abin da ka shimfaɗa wala ba su ɓalima ka babu mai shimfaɗa abin da ka kame wala hadi ya liban abubuwan babu mai shiryar da duk wanda ka batar. wala mubin da liman hadai babu mai batar da duk wanda ka shiryar wala ma'utsiya liman mana babu mai bayar da duk abin da ka hana wala mani alima a atai babu mai hana duk abin da ka bayar wala muqarriba lima ba'at babu mai kusanto da duk abin da ka nisantar wala muba'ida lima qarrab babu mai nisantar da duk abin da ka kusantar wannan gaba ɗayan sai ya ne za mu ɗauka daga wannan cewa idan za ka yi addu'a za ka roƙi Allah wani abu to ka gabatar da yaba masa ka yawaita yabo a gare shi kuma yadda Allah madaukakin iwai da annabi alaihi salatu salam ya yaba ma Allah madaukakin sarki ya masa kirani da waɗannan siffofi nashi wanda yake ɗanta da su shifofi ne dukkan su na yabo masu nuna buwaya da iko da isa na Allah madaukakin sarki kuma babu wanda yake son yabo kamar Allah madaukakin sarki in ka yaba masa sannan ka roƙe shi sai ya amsa maka shi yasa ya koya mana kaga ko addu'o'in alqur'ani suna fara ne da yabo ma Allah madaukakin sarki da kirari da gare shi Wannan ko allahumma sannan su rufe da kirari da gare shi da ambatan suna daga cikin sunan da kinsa wannan yana daga cikin ladubba da addu'a gidan sai musulmi ke lizince shi a duk lokacin da zai roƙi Allah madaukakin sarki wani abu na buƙatarsa ko abin da ya shafi al'umma na yaye bala'i ko saukar da alkhairi bayan annabi wannan kiraran sai kuma yayi addu'a Allahu Allahumma mabsut alaina min barakat ya Allah ka shimfida mana albarkatanka wa rahmatik da rahamarka wa fadlik da falalanka wa rizqik da arzikinka yadda annabi alaihi salatu wassalam yayi amfani da lafazin eh, albastu ala yace Allah ka shimfada mana wato ka ba mu ayal wace hmm? eh, bas shine shimfadawa da kuma fadada to ya Allah ka faɗaɗa mana ka yalwata mana daga cikin albarkanka shine abin da bahaushe yake cewa in za ka roƙi Allah ka roƙi shi da babban masaki ko ne abin da annabi alaihi salatu Salam yake cewa idan za ku roƙi Allah aljanna ku roƙi shi alfirdaus saboda mai alfirdaus ne na kolin cikin aljanna ɗin. Shi ne wanda ya fi kowanne ne babban masaki wato ainihin aljanna kuma shine wato eh, abin saka aljanna alƙarshi na saman wato ainihin aljannatul firdaus ne sai annabi ya ce gaba eh, ok kafin nan kun wannan fa asalin yaƙi ne ko ma ku ji irin abubuwan da annabi yake roƙa albarka rahama falala da arziki albarka rahama falala da arziki na Allah madaukakin sarki cewa Allah ya shimfiɗa ya yalwata musu waɗannan abubuwa ɗin اللهم إني أسألك النعيم المقيم الدعاء النبي كما يبوء كذا اللهم دي كما يبوء يبوء اللهم to ku kirga yawa Allahumma ɗin. Hmm? mun ga na farko gaba ɗayansa yabo ne ko ga mun ga na biyu gaba ɗayansa addu'a ne ko ga na uku mu je mu gani Allahumma inni as'aluka an-na'ima al-muqim da Allah ina roƙonka ni'ima mai tsorewa, ni'imar da ba ta yankewa, ne la ya hul wanda baya canzawa wala ya zuwa kuma baya mushewa wannan kan ai ni'imar gidan aljanna kenan ko eh ajiro na hairu mamnuni wanda baya yankewa amma in ni'ima ce ta duniya to tana yankewa hmm? tana canzawa hmm, wannan alƙawari ne na Allah madaukakin sarki a nan gidan duniya duk abin da Allah ya ɗaukaka shi watan wata rana sai ya sauke shi ƙasa. Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin hmm? thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min wa Wannan canjin yanayi wannan sunna ce ta Allah madaukakin sarki a rayuwar halittarsa. Don haka duk wata ni'imar da ka sami kanka a ciki a nan gidan duniya akwai ranar da za ka rasa ta. Duk hmm? wani bala'i da ka samu kanka a nan gidan duniya akwai ranar da zai gushi, zai tafi ya barka, ko kai ka tafi ka bar shi. Mun gane ko? To, an na'imul muqim wannan ni'ima kenan ta gidan aljanna da Allah madaukakin sarki ce annabi alaihi salatu wassalam yake cewa la yaqulu wala yazul saboda Allah ya siffanta nimomin gidan aljanna da makamantan waɗannan siffofi hmm? la yabghuna anha wala. Hmm? ba ta wato ainihin bukatan wani canji wani mayau na wannan ni'imar da suke a kai إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها ihwana waɗanda suka yi imani suka yi aiki kyakkyawan aiki hmm, za su shiga aljannar firdaus kan sun shiga kuma za su dawwama a ciki kuma ba za su bukaci canjin yanayi ba daga cikinta shi ne anna'im al-muqim hakanan a suratu al-furqan Allah madaukakin sarki جنى الشواوى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما شمل خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما لا سدوام أشكي هاي توب a matsayin wajen zama hmm, matabbata sannan wurin zama na dindindin wannan ni'ima kenan na dindindin da ba ya canzawa sannan kuma ba a kosawa da shi hmm, a nan gidan duniya duk wani abu na jin daɗi da kake da shi za ka ji kana buƙatar canji abinci ne ya zanto ka ci shi yau ka ci shi gobe ka ci shi jibi za ka kosa shi za ka ji duk daɗin sa ina ma a canza maka ko kamar gona aka aiko musu da almanna da salwa sun kosa da ita suka nemi ma abin da ba ni'ima ba ne to annaimul muqim annabi ne salatu wassalam yake tambaya ina son ko halarto cewa wannan fa ana kidar da yaƙi ne annabi alaihi salatu wasalam yake wannan addu'a din domin ka san shi mummuni a kowane lokaci ga manufansa lahira ban hmm? ji Allahumma na uku ga wata Allahumma din Allahumma inni as'aluka al'auna yawmal 'aila ya Allah ina neman taimakonka ranar bukata shine al'aila fa in khiftum 'ailatan فسوف يغنيكم الله من فضله ranar bukata na wato ainihin abinci ko abin sha ko kuma dai ko ma wani irin bukata ko ko talauci shi ma ana kiran kiransa aila waɗansu malamai sun fassara zalika adana Allah ta'ulu suka ce aila ne kar ku yi talauci haka nan wannan ayar tana nuna حكى للنين وإن خيفتم عائلة فسوف يغنيكم الله يا مقابل العيلة دكما الغنى وان شبين ابن العربي يشي كشكرني أفسر تعولوا شوى كدك تلوشي وان شينا يا ليلي اللهم إني أسألك العون يوم العيله والأمن يوم الخوف ina roƙonka aminci a ranar tsoro hmm? kaga shayin zai fara magana akan yaki da wata Allahumma din kuma kenan Allahumma inni a'idun bika min sharri ma a'taytana wa sharri ma mana'tana ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin abin da ka bamu ina neman tsarinka daga sharrin abin da ka hana mu اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا الله كتواتا من إيماني كسكا son imani a zukatanmu kuma ka kawata shi eh, ya Allah ka sanya mana son imani kuma ka kawata imani a zukatanmu wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan kuma ka sa mana kiyayya na kafirci da fasikanci da sabo waj'alna min ar-rashidin sanya mu cikin shiryayyu Allahumma tawaffana muslimin ya Allah ka karɓi rayukanmu muna musulmi wa ahyina muslimin ya Allah ka raya mu kin kamar mu da rai a matsayin musulmi wa alhiqna bis salihin kuma ka sada mu da nagartattun bayi gaira hazaya ba tare da mun kasance taɓaɓɓu ba wala maftunin ba tare da mun kasance abin fitina ba Allahumma qatilil kafar ya Allah ka yaƙi kafirai ka tsine makafirai alladhina na rusula. waɗanda suke ƙaryata manzanninka wa yasudduna an sabili kuma suke kare hanyarka suke hana ruwa gudu wajen isar da kiranka wajen da'awa ki zuwa ga musulunci waj'al alaihim rijzaka wa azabak ya Allah ka tsora musu fashinka da azabarka rijiz yana zuwa da ma'anar azaba ɗin ko kuma wani nau'i na azaba wanda afa'un annoba ma ana kiransa rijizi hmm? ya Allah ka tsora musu azabar annoba da kuma azabar ka ta musamman Allahumma qatil al-kafara alladhina utul kitab ya Allah ka yaƙi ko ka cine wa waɗancan kafaran waɗanda aka ba su littafi amma suka yi watsi da littafin suka kaface. ila hal ya kai abin bautu abin bauta da gaskiya ah, na ce ku kirga min Allahumma ba san ku kirga ya kai guda nawa na'am mun gama kenan guda nawa farko Allahumma lakal hamdu ko wannan yabo ne gaba sauran gaba ɗaya kuma addu'a ne Allahumma اللهم ابسط علينا من بركاتكم نبيك نأكو اللهم إني أسألك النعيم المقيم نهد اللهم إني أسألك العون نبير اللهم إني أعيد بك من شر ما أعطيتنا نشد اللهم حبب إلينا الإيمان نبكي اللهم قاتل الكفرة نتقش اللهم قاتل الكفرة هكذا نقول ولا تكش مكان jami'in to ana son mutum ya yawaita ambatan Allah maɗaukakin sarki a yayin addu'a da waɗannan kalmomin da Allahumma da rabbana ko rabbi hmm? to inda kaga addu'a ya tsaye a alkur'ani to za ka ga waɗannan su ne suke maimaituwa mun gane ko har na sha haɗa muku anan malamai suna istinbatin biyayin da kai kai jera Allahumma ko rabbana a cikin addu'a so uku hmm? matuƙar kayi so uku ko ka ɗora akan haka to insha Allah addu'a ka taka hmm? suna ɗaukan wannan daga ayar suratu Ali Imran Allah madaukakin sarki ya yaba ma kulun albab masu hankali ko ce ga aikinsu. An ya faɗi tsayuwan dare sauransu sai kuma ya faɗi addu'a to ku ji addu'an nasu da rabbana rabbana suke dai kai wani adadi na rabbana sai ce ya amsa masu addu'a sai ce ya amsa masu addu'a suka ce duk mutumin da ya addu'a ya faɗi rabbana rabbana ya kai wannan adadin kawai amsa addu'arsa ta amsu mu ji ayoyin mana ko eh, daga yana ya fara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 سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد لنا بيرسيتشل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض saboda haka in ka tashi addu'a kai kokari rabbanan ka ya kai biyar kai kokari Allahumma ka ya kai biyar ya wuce wato ainihin sauce uku in ka zai uku ma dai takar maje suratu ibrahim nabi ibrahim shi ma ya yi addu'a shi kuma ya faɗi rabbana da Allahumma din duka a zai ja min wurin a suratu Ibrahim addu'ar annabi Ibrahim a suratu Ibrahim na'am ban ji ba wa atakum a'a wa أي ai kalle daga nisa fara da magana Ibrahim باب استحباب وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البيت آمنا واجلبني وبني أن نعبد الأصنام وإذ قال إبراهيم ربي أي كلام رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام أهم جنجبة ربي إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم لشمي ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي الليل ذي زرع عند بيتك المحرم أهم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق listen إن ربي lastami'u du'a ya faɗi rabbi guda nawa guda biyar ko ya ce alhamdulillahi lalazi wa habali ala kibari isma'ila wa ishaq amsar addu'a kenan sai ce inna rabbi lastami'u du'a lallai mahalicci na Allah madaukin sarki mai jin addu'a ne ya rabbi guda biyar ya ce mai jin addu'a ne amma bai tsaya a nan bai amsa addu'a ne ko ya riga ya amsa amma bayan an amsa ma ya ci gaba da wasu addu'o'i sai ce rabbi ja'alni muqima as-salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a fahim sami ربنا اغفر لي ولوالدي يوم يقوم الحساب wannan kuma guda nawa ne guda uku ko shi na ce in ma ka yi guda ukun za ka samu amsa amma da za ka yi biyar ɗin ba ya fi to ga annabi ya yi allahumma anan sama da guda biyar har guda na har guda takwas wannan ana ba ku lakanin addu'a ke hmm? ba wanda za a ce maka ka yanka rago ko ka kawo wani abu ba hmm? daga sirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan abin da annaba alaihi salatu wassalam yayi ya misalta abin da Allah madaukakin sarki ya umarni da shi idan an tafi filin yaƙi Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu ko sannan sun ce wadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun idan kuka gamu gamuwa ta yaƙi waɗansu runduna na abokanan gaba to ku tabbatu kada ku gudu hmm? ku jajirce ku yi iya iyawanku wajen ganin kun kare addininku kun kare rayukanku kun kare mutuncinku kun kare iyalinku kun kare dukiyoyinku kun kare ah, duk wani abu wanda ya shafe ku sannan ku yawaita ambatan Allah ku ambaci Allah da yawa zikrullah kiri biyu ne ko zikru sana'in da kuma hmm? wannan zikru sana shine yabo din yawaita yabo ma Allah madaukakin sarki shi ake kira kuma zikru ibada hmm? zikri na ibada yawaita ah, yabo ma Allah madaukakin sarki zikiri na biyu ɗin shi ne zikiru mas'alatin wato addu'a ku roƙi Allah maɗaukacin sarki buƙatan ku. annabi ya haɗa waɗannan guda biyu zikirin guda biyu ya yaba ma Allah maɗaukacin sarki sannan ya roƙi agaji na Allah maɗaukacin sarki bayan Allah ya riga ya kore musu kafiran sun ɗau hanya za su bar sun bar filin odo annabi alayhi salam ya gode ma Allah madaukaki sarki ya yaba masa sannan ya roƙi shi kai ma duk lokacin da ka shiga wata warwar maya sawa'un ka nasara a ciki ko ka samu matsala a ciki abin yana gushewa ka yaba ma Allah madaukakin sarki ka gode ma Allah madaukakin sarki kuma ka roƙe shi in nasara ne ya tabbatar maka da shi idan har rashin nasara ne to Allah ya raba ka da wannan rashin nasaran ya musanya maka da nasara ya musanya maka da alkhairi a kowane yanayi wajibi ne ka gode ma Allah maɗaukaki sai ka yaba masa idan alkhairi ne ka dunkule ka ce alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat idan ba haka bane ka ce alhamdulillahi alladhi la yuhmadu ala makruhin shiwa. yabo da kirari ya tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda da dacewarsa ne da ni'imarsa ne kyawawan al'amura suke tabbata yaƙin ne ka ce kirari da yabo sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ba a yi wa wani kirari a yanayin ki in ba shi ba shi yasa bahaushe ce ka gode wa Allah ko kana bakin mai yawa ko kana bakin kura ka gode wa Allah madaukakin sarki saboda a nan ma akwai nemomi da Allah ya maka yawa waɗannan su ne a darussa kaɗan da za mu ɗauka dangane da wannan ɗin mu ci gaba ko kuma dai lokaci ya riga ya mu fara da wani bakon yana jin za mu iya tsaya a nan inda yau muka fara sai mu ci gaba eh, ga sarki mai zuwa in Allah madaukin sarki ya kai mu da rai da lafiya zan ta abin da na faɗa a farko eh, na batun lancin da aka yi eh, na gaba da Ismail ya zo mai martaba sarkin kyana usana na kyana ya samu manyan alkawari za mu gaya wa mutane a masallatai su ma su yi lancin na islamic center da aka yi lancin yau na kungiyar izalatul bida wa kamata sunna cewa kowa ya bayar da naira dubu ɗaya wanda ba shi da shi yanzu ga alkawari zai kawo kun yi kowa zai bayar to Allah ya saka muku da alkhairi Allah kuma ya karɓa da hannu biyu ya kuma yi muku renon wannan ya zanto ninkin ba ninkin har ya kai girman dutsen uhudu. Wala Ismail kowa zai bayar da dubu ɗaya. Ni na bayar a can, amma tun da na zo nan ma na yi magana, to ni ma zan sake bayarwa a nan yanzu. Ai, muna fata kowa zai bayar, kuma da fatan Allah maɗaukakin sarki ya masu organizers ɗin taufiki na wato ainihin